بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هذا متاشي دركي نقري بيو دا أشرين دقاء أتكن كراتمنا الموطة كإمام مالك رحمة الله عليه ذا متاشي كتاب الذبائح يو ترى ga watan uh, rajab hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta 443 kuma goma ga watan biyu shekara ta 2022 ta miladiya a ah, na'am yau sha daya a eh, goma na ce eh, eh, sha daya sha daya ga watan biyu na'am ah, za mu tashi kitabu daba'ih na'am na'am yace kitabu dhaba'ih littafin yanka الذبائح جمعنا الذبيحة الذبيحة ita ce dabbar da aka yanka wannan yana ɗaya daga cikin babuka da ake su da fiqhul ibadat saboda abu ne wanda ya danganci a ibada bayan bayan wato arkanin islam guda hudu sallah da azumi da zakka da hajji to akwai sauran ayyukan ibadat waɗanda ake ilhaƙin su a cikin fiqhul ibadat daga ciki akwai aljihad mun yi abin da ya danganci aljihad to sai kuma abin da ya danganci a ibadar al-nusuk al wato ibadar da ake yi da yankan dabbobi muka yi kitabul bahaya muka yi abin da ya danganci hadaya muka yi shi a cikin kitabul hajj sannan muka yi na abbahaya ko udhiya wato layya shine wanda muka gama to sannan kuma akwai al'aqiqa shine ragon suna to sannan azdaba'ih da yake kowanne daga cikin hadaya da layya da aqiqa dukkaninsu sai an yi musu yanka to yanka yana daga cikin ayyukan ibada wanda yake da ka'idodinsa a cikin shari'ar musulunci to shine imam malik kamar yadda yake al'adar malamai a cikin wanda suka rubuta littattafai na aljawami littattafai da suka tara hukunce-hukuncen shari'a suke ambaton babi irin wannan shi ma ya ambaci wannan babin ya ce masa azzaba'ir ya yi jam'insa saboda nau'i daban-daban ne nau'i daban-daban ne na yankan akwai ya dangane akwai abin yankan abin da ake yankawar daban-daban ne akwai karamar dabba akwai wanda kuma ba yanka ta ake ba soke ta ake kamar raƙuni akwai kuma wanda suke tsakatsaki tsakanin wannan saniya wanda ko a yanka ko a soke sannan shi kansa mai yankan akwai yankan musulmi babba balibi mai yin sallah mai hankali akwai yankan musulmi yaro hmm? akwai yankan musulmi mahaukaci <laughs> akwai yankan musulmi mace musulma mace akwai yankan musulmi namiji balibi mai hankali amma tarikus salati <laughs> baya sallah <laughs> eh. akwai yankan kitabi akwai yankan mushiriki akwai yankan majusi wanda shi ba kitabi ba ne ba ba yahude ba ba ba nasare ba amma yana da addini to duk wannan hukunce hukuncensu su daban-daban ne to shi yasa malamai suke cewa addaba'ir saboda yankan iri-iri ne dangane da mai yankan sannan ita kanta abin da ake yankar da ita alar yankan akwai yanka da ake yi da wuka akwai yanka da ake yi da haƙori akwai yanka da ake yi da kashi akwai yanka da ake yi da farce da aka yi fa idan farce ne mai ƙarfi duk wannan yana daga cikin hukunce-hukunce da suke danganci wannan ba mai shefa a malamai suke ce musu azdaba'ir saboda yankan iri-iri a hukunce-hukuncen daban-daban ne na'am babu ma ja'a fi tasmiyati ala zabiha, babin abin da yazo akan yin akan ambatan sunan Allah a wajen abin da za a yanka akan azzabiha bi ma'ana al-mazbuha wanda ake yanka ta to ambaton Allah yin tasmiya a ciki babin abin da yazo akan wannan ma to ma'ana ne hukuncin yin ambaton sunan Allah at-tasmiya ana bambance shi da al-basmala at-tasmiya shine cewar bismillah al-basmala a ce bismillahir rahmanir rahim to yankan tasmiya aka ce ba basmala ba shine an bata cewa bismillah yayin yanka to abin da yazo akan wannan na'am na'am na'am yace yahya ya zanta min hadisi an malik daga malik daga urwa daga babansa cewa babansa urwata bin zubair ya ce an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce masa ya rasulallah akwai waɗansu mutane daga mutanen bararo wato mutanen ƙauyuka da suke zama a wato a wajen garin madina an san albadiya su ne waɗanda suke bararo suna tafiya su zauna da kaimominsu idan babu abinci na dabbobinsu sai kuma su tashi su naɗe su je su sami inda yake kuma akwai an samu ruwa akwai abinci sai su je su zauna a nan saboda haka ba su da waje tabbatacce na'am suna zuwa mana biluhmanin da nama wala nadiri mu kuma ba mu sani ba sun ambaci sunan Allah akan naman akan naman akan dabbobin da suka kawo mana da naman nasu ko ko ba su ambaci sunan Allah ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ku ambaci sunan Allah akan wannan naman sannan ku ci maliku ya ce wannan fa a farkon musulunci ne <coughs> wannan hadisi haka malik ya kawo shi mursal amma hadisi ne muttasil yana cikin bukhari yana cikin sahihul bukhari daga riwayar urwa daga aisha urwa ta rubuto daga aisha ina uzairu na'am urwa ta urwa ya rawaito hadisin daga aisha ummul mu'minin saboda haka hadisi ne muttafaqun alaihi cewar an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan mutane da suke min ahalin badiya su mutanen da suke min ahalin badiya musulmi ne musulmi ne to amma saboda rashin sanin wato hukunci saboda cewa farkon musulunci ne ba a sani ba ko suna bin ka'idar ambaton sunan Allah a wajen yankan da suke yi ko ba sa ambato to shine suka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku ku ambaci sunan Allah ku ci ambacin sunan Allah da ya ce su yi wannan ambacin sunan Allah na yanka ne ko ba na yanka ba ne da ya ce ku ku ambaci sunan Allah sannan ku ci na cin abinci ne ko kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma amr bin abi salama ya bunayya sammi Allah wa kul ma yalik wa kul bi yaminika wa kul ma yalik ka ambaci sunan Allah wato ambatan sunan Allah na cin abinci ne ba na wai a ce a maimakon sunan Allah da ba ambata ba a can an fahimta ba wai kan cewa in kana shakkar abu an ambaci sunan Allah ko ba ambaci sunan Allah ba to in ka ce bismillah to a matsayin wannan ambatan sunan Allah ne da ake shakka ko an yi ko ba a yi ba a'a wannan kamar a ce ku ci bismillah wato ma'ana ya halatta ku shine ma'ana ya halatta ku amma tare da bismillah wannan bismillar da aka sanar da kula da bincin abinci ne yayin da mutum zai ci abinci ya bismillah amma ba ta da alaka da cewa ita ce bismillah yanka wannan hadisin abin da yake nunawa shine kan cewa yankan musulmi ana ɗaukansa a kan cewa ya ambaci sunan Allah idan musulmi ya yanka za a ɗauke shi a kan cewar yankan nan nasa ya ambaci sunan Allah Eh, wannan za mu zo hukunci za mu zo magana akan sa hadisin da zai zo ba amma musulmi in yayi yanka in dai musulmi ne yayi yanka za ka ɗauke shi akan cewa ya yanka ne akan sunan kan ambaton sunan Allah saboda haka yankan musulmi ana cin sa yankan musulmi idan baligi ne mai hankali ne kuma namiji ana ci kuma wanda yake tsaye da sallah babu wani karhanci za a ci yankansa sawa'un an san ya ambaci sunan Allah ko ba a sani ba ba sai ka sani ba ba sharadi ne sai ka san ya ambaci sunan Allah ba sai dai malik anan sai ya ce wa hadha fi awwalil islam wannan a farkon musulunci ne a <coughs> wannan ya ce yana nuna cewa a farkon musulunci zai iya yiwuwa a rinka shakka cewa mutum ya san ana ambaton Allah ko ba ambaton Allah a wajen yanka amma bayan tabbatar musulunci abu ne wanda yake sananne cewa mai yanka sai ya ce bismillah abu ne wanda yake sananne shine abinda malik yake faɗa wannan ba yana nufin kan cewar a bayan a bayan yanzu musulunci ya tabbata ba za ka ci yankan musulmi ba sai ka tabbatar yayi bismillah wannan ba sharadi bane ba sharadi bane sai ka tabbatar indai musulmi ne zaka dauke shi ala salama to idan namiji wannan idan musulmi ne mai hankali baligi namiji kuma wanda yake ba tariku salati ba dama sifofin guda biyar ne wannan babu sabani a marhaba sauran ne ake yin sabani amma musulmi baligi mai hankali namiji mai tsayar da sallah ba tariku salati ba ba a kankance kuma tariku salati ba tariku salati ba yawwa ba tariku salati ba wannan sifofin su ne fuqaha'u suka ce fuqaha'u malikiya suka ce su ake nema babu saɓani kan cewa za a ci kansa to kuma wannan hadisin asali ne akan wannan tunda su wa'annan musulmi ne sababbin musulunta amma mace musulma mai hankali baliga amma kuma mace ce to ita wannan sai mu koma a hadisin hadisin abu sa'idin al-khudri na wannan na wannan kuyangar da take kiwo sai dabbata ta faɗo sai ta ga za ta kasa sai ta samu dutse ta yanka kuma aka ci a ga an ci yankan mace mace ma za ka ce za ka iya yin in ta yanka za a ci in mace ta yanka za a ci ba tare da wani karhanci ba shi yasa ma aka ce mace za ta iya yanka ragon layyanta eh ba ta wakilta ba eh ko ko ba ka ba nura ko kuwa yankan mace akwai tawakkufi a kansa <laughs> eh a kaga fazakatuha ja'izatun alal mashhur to shi ita ma yankanta halalci halal ne alal mashhur amma majnun was sakaran majnuni kuwa da dan giya bugagge to su wannan falata juzu da bi hatuhuma su yankan ba za ci ba khilafan lishafi'i amma shafi'i yace ci ai musulmi ne musulmi ne ko ba sallah a ce sallar su ba ta yi ba tun da dama abinda ake gudu a cikin yanka shine a yanka a yanka da sunan wani ba Allah ba a yanka ma wani Allah amma abinda ake nema a yanka kamar yadda aka ruwaito daga waɗansu daga cikin magabata suna faɗa addininsa shine ingancin yankansa ana yanka da addini saboda haka in dai addinin na musulunci ne shikenan sai ya yanka a ah, ga kitabi aka ce a ciyan kansa bai hudu da nasari aka ce a ciyan kansa yaro kuwa to idan ya san yadda ake yanka idan ya san yadda ake yanka a idan bai san yadda ake yanka ba ko ba zai iya ba to wannan shi ba za a yankansa ba zai inganta ba amma in ya hankalci yadda ake yanka kuma yana da iko zai iya yankan to sai a ci yankansa hmm. ko da wata ran muna yara aka ce mu zo mu yanka aka kawo ɗan shila to ka san ɗan shila yadda yake wajen yankan sai a yanke haƙƙiyar sai a guntule kan gabaki ɗaya <laughs> eh. to amma wannan duk wannan duk ya inganta ba sharaɗi ba ne balaga ba sharaɗi ba ce tunda ba limanci ba ne ballantana a ce a matsabar malikiya da suke cewa ingancin limancin yaro limanci ya zamanto yaron a wato ba mu mai ba baligi saboda wanda ba baligi ba na nafila ce su kuma a wajensu mai farilla baya koyi da mai nafila eh, to wannan yanka daban take da sallar jami'i ah, to za mu zo eh, mu karanta hadisi na biyu sai mu zo kan hukuncin yin basmala yin tasmiya na'am na'am kuma ya zanta min hadisi daga malik daga yahya bin sa'id al-ansari cewa abdullahi ibn ayyash ibn abi rabi'at al-makhzumi ya umarci wani bawa nasa wani baransa ya yanka masa wato dabbar yanka dabba da zai yanka ta hmm. yayin da ya nufin ya yankan sai ya ce masa ka ambaci sunan Allah sai bawan ya ce masa ai na ambaci Allah na yi ambatan sai ya ce masa ka ambaci sunan Allah miskin kai wai haka wato kamar kalma ce ta fada amma fada ba kamar wailak ba a ce kai tonka a'a kalma ce ta wato nuna damuwa eh, da tausayawa eh, alwai wai haka wato suna fasara shi cewa miskin kai wato kai dan abin tausayi kai kalma ce wadda take ba ta faɗa ba mhm. sai ya ce ai na riga na ambaci sunan Allah sai abdullahi bin ayyash ya ce masa na rantse da Allah ba zan ɗanɗana wannan ba zan ci wannan naman ba har abada domin bai ji ya ambaci sunan Allah ba mhm. abdullahi ibn ayyash ibn abi rabi'a yana ah, yana daga cikin kananan sahabbai babansa ayyash ibn abi rabi'a yana daga cikin waɗanda suke hijira zuwa habasha a can aka haifa abdullahi abdullahi ibn ayyash ibn abi rabi'a amma ba shi da hadisi musnad ba shi da hadisi musnad da ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ya ya tabbata sahabi ne shi sa ibn hajar ya ambace shi a cikin al-isaba ya bi su usudul gaba da suka ambaci sauran da irin su bagawi da ibnu manda da duk suka ambace cikin sahabbai da ibnu sa'ad ma kafin su sahabi ne wanda ya rasu shekara takwas daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alaramma ne makarancin alkur'ani ne yayi karatun alkur'ani wajen ubay ibn ka'ab ya rayu a madina ya rasu a madina a shekarar da yazid ya kawo hari cikin madina lokacin waqa'atul harra shekara ta saba'in bayan hijira ah, to shi shine wannan kisa ta faru gare shi bai ji baransa ya ambaci sunan Allah ba kuma ya ce masa ka yi amma bai ji yi ba saboda haka ya ci to wannan maliku ya ambaci wannan hadisin rahmatullahi alaihi don ya nuna dogaronsa ga hadisin wajen abin da ya tafi a kai cewa wanda duk ya bar yin ambatan sunan musulmi in ya bar ambatan sunan Allah da gangan a wajen yankansa to ba za a ci ba idan da gangan ya bari ba za a ci ba a masabar malik kenan in ya bar ambaton sunan Allah da gangan ba za a ci ba in ku bisa mantuwa ne sai a ci wato shi kansa gangancin wato barin ambaton sunan Allah hali biyu ne hali na farko da gangan hali na biyu bisa mantuwa to bisa mantuwa a kusan duk malamai sun ce idan mutum mantawa ya bai ambaci sunan Allah ba wajen yanka za a ci nama illa abin da aka ruwaito daga waɗansu daga cikin sahabbai ibnu abdulbar ina ga ya ambace su Ibn umar radiyallahu anhu da amiru sha'abi a tabi'i da ibnu sirin hmm. su ne suka ce ba za a ci ba amma an banda aka kusan jamahirin malamai sun tafi a ce bisa mantuwa in mutum ya manta musulmi in ya manta da ya ambaci sunan Allah wajen yanka ba za a ci hali na farko kenan halin mantuwa ko hali na biyu halin ganganci da gangan ka sani amma ka ce ba za ka ambaci sunan Allah ba mutum ya ki amdan to wannan shine maliku rahmatullahi alai ya ce ba za a ci naman ba wanda ya yi bisa wanda ya da gangan kuma shine mazhabar Abu Hanifa da sufiyanu Sauri suka ce ba za a ci ba haka kuma take riwaya daga Imam Ahmad ibn Hanbal suka ce wanda ya bar ambaton Allah da gangan ba za a ci yankansa ba to su ma akwai hali biyu wanda ya bi ya bari da gangan saboda a wato a rashin ganin muhimmancin wannan me ya sai baki sunan Allah menene ai ba kuma dan an baki sunan Allah ba dan me za a ce ba za a ci ba ahlul kitabi ba suna yanka ba kuma suna ambatan sunan Allah wato istighfafan wa tahawunan yana yana ganin rashin girman abin rashin yana ganin ba komai bane to in a halin wannan to shine ba za a ciyan kan nasa ba a wajen bisa tafsilin bisa wani tafsili da ya zo a matabar malik domin akwai malaman matabar malik da suka halatta a ci idan ya bari da gangan amma bisa ba bisa rashin ganin muhimmancin abin ba Eh, shine wa man tarakaha amdan ghayra mutahawinin fal Falmashuru annaha fal mashhur annaha la tu'kal khilafan li ashhab shi ashhab ya halatta cewa idan mutum ya bar yankan da gangan amma ba da rashin muhimmanci ba da rashin muhimmanta yin basmala din ba to za a ci in ku da rashin muhimmanta yin basmala ne to ba za a ci ba shi ko imamu shafi a cikin duk wannan ya ce babu komai ko da gangan ko bisa mantuwa mutum in bai yi basmala ba in bai yi tasmiya ba za a ci yankansa saboda shi yin tasmiya din a wajensa mustahabbi ne a wajen imamu shafi'i yin tasmiya mustahabbi ne ba wajibi ba ibn abdulbar ya kawo ya karkata zuwa ga karfafa hujjar imamu shafi'i da ya kawo dalilansa akan nuna cewar yin tasmiya din mustahabbi ne ba wajibi ba daga cikin abin da suka kafa hujja shine cewar abin da ake nema shine addini domin da majusi ba majuse an fahimci ba majuse mai bautar wuta idan ya zo yayyanka ya ce bismillah za a ci namansa ko ba za a ci ba majusi eh ya ce bismillah sai a ci bisa wani dalili eh bisa wani dalili mushiriki in ya ambaci sunan Allah za a ciyan kansa so da haka abin duba addini ake duba ita kwa ambacin sunan Allah kuwa ƙari ne akan wannan eh, ƙari ne akan wannan shine kiyasin da suka kawo yace li annal mura'ata li dinihi ka annal muslima idza taraka tasmiyata amidan la yadurruhu li annal mura'ata dinuhu Ah, shine ma'anan faɗin malamai da suke cewa inna ma zubihat bidinika da addininka ne aka yanka hmm. to ya za a yi da faɗin Allah ta'ala wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq kada ku ci daga abin da ba ambaci sunan Allah a kansa ba domin fasikanci ne gashi kuma shafi'i ya ce mustahabbi ne ba dole ba me jawabin shafi Allah ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu fisq na'am <laughs> shine ba to wannan na'am eh a ban can me yafi ko ba me yafi ba wannan ana faɗa maka abinda ake ganin ya ci karo da alkur'ani kuma kaga wannan hadisin abdullahi bin ayyash ibn abi rabi'a ai kaga zai karfafa shi tunda bai ji shi ya ambaci sunan Allah bai je shi ba zai ci ba har abada gashi kuma Allah ya ce wa innahu lafisq to wannan abinda aka rawaito daga malaman tafsiri wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi Alayhi. abinda ake nufi shine abinda aka ambaci sunan wani Allah a kansa ba wai abin da ba a yi bismillah a kansa ba abin da aka yanka shi ga gunki aka ambaci sunan wani Allah a kansa shi ake nufi <laughs> fa inna rijsun aw fiskan uhilla li ghayri Allah qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri Allah bihi aw fisqan uhilla li llahi bihi ko fasikanci da aka ɗaukaka sunan wani Allah da yankansa shine wannan ayati ta fassara waccan kaga da yace wa innahu la fisq fasikanci ne sai wannan ayati ta fassara au fisqan uhilla li llahi bihi fasikanci da aka ambaci sunan wani Allah wajen yankansa saboda haka abinda ake nufi da kada ku ci daga abinda dabbar da ba ambaci sunan Allah a kanta ba kada ku ci daga dabbar da aka ambaci sunan wani Allah akan yankanta shi yake nufi eh. saboda haka kaga babu karo da magana shafi'i eh. babu karo da magana shafi'i na'am babu ma ta juzu minas zakati ala halin darura babun abin da yake halarta na yanka a bisa halin larura wato wannan akan sifar yanka din ne, ya sifar yanka take kasancewa akwai sifar yanka a cikin hali wanda yake na kamala akwai kuma sifar wanka a hali na larura to larura tana da hukuncinta ta fita daga ka'ida amma ka'idar yanka shine kamar kamar yadda malamai suka ambata tana yana da farlai guda biyar ita ka'idar yanka ba bisa larura ba na farko dai niyya mutum ya zamanto kan cewa ya yi niyyar yankan nan a kan cewa yanka ne wanda zai yi saboda Allah ya halatta masa ya yanka ya hore masa wannan dabbar na biyu alfauriya yinsa bai ɗaya ka yanka bai ɗaya karka ka ɗauke wukar kar yanka sai ka ɗauke ka gani ta yi ka sake yankawa ka gani ta yi ko da ku an ƙurbin ne a bisa mashhurin mazhaba yanka in ka ɗora wukar sai ka tabbatar kan cewa ka gama yanka amma ka yi ka ɗaga to a mashhurin mazhaba ba za a ci ba amma a bisa sahihin magana in dai kusa kusa ne kuma ka ɗaga ne don bukata ka gani yankan yayi ko bai yi ba babu laifi hmm. bisa wannan tafriqin kamar kana so ka gani shin ka yanke jijiyoyin ko baka yanke jijiyoyin ba hmm. na'am idan da gangan ne to makaruhi ne a ci amma in ba da gangan ba ne babu laifi kamar mai yankan yan shila Hmm. to sannan farilla ta uku da ta hudu da ta biyar ya zamanto abubuwan da za a yanke an yanke su abubuwan da za a yanke dinnan guda hudu ne jijiyoyin wuya guda biyu wanda ake ce musu alwadijain alwadijan akwai jijiya a gefen dama jijiya a gefen hagu wanda suke kai jini zuwa ka daga zuciya da makogoro da kuma a magudanar iska da magudanar abinci wane ne magudanar abinci shine makogaro ko a na farkon ne makogaro wanda yake gaba shine magudanar iska shine alhulqum na baya kuma shine almari wanda yake shine na magudanar abinci ko magudanar abinci ake ce masa duk makogaro muke ce masa ba ma tafsili amma kun san biyu ne ko biyu ne akwai makoshi makoshi shine na cin abinci a makoshi ba shine wannan ba shine wannan lauza ce ake ce mata ita ce allauza ita ce ake yankan a kasanta ba a yin a samanta hmm? Hmm. ko ko ko a a a na'am ita ce ake yi a samanta kai a samanta ake yi eh. to waɗannan guda hudu su ne ake yankewa a cikinsu wanda suke dole sai an yanke su su ne jijiyoyi da magudanar iska su ne in aka yanke to shi ne an sami yanka amma almari wannan ko ba a yanke shi ba yanka ya yi ko ba a yanke shi ba yanka ya yi to <clears throat> na'am wannan makoshi kasanta ake yankawa ya zamanto kan cewa an kyale ta zamanto jihar kai an gane makoshi din aiko wannan abin da yake kasan makogaro eh sau makogaro wannan a algal a me suke ce mata sama eh muqallat muqallatu <laughs> an gane ta dai a kaza kuna ganin ta yawanci to ta zamanto a jihar ka wannan shine a bisa hali wanda yake ba na larura ba kuma ya zamanto sifar yankan sifar yankan ya zamanto alar mai kaifi ce sannan a fuskanci alƙibla sannan a yi bismillah fuskantar alƙibla ba sharaɗi ba ne amma mustahabbi ne a fuskanci alƙibla kuma aka tashi fuskantar alƙiblar a kwantar da dabbar a ge a kwiɓinta na hagu a gefenta na hagu sannan a juya kan ya kalli sama a juya kan ya kalli sama sannan mai yankan ya sanya hannunsa na hagu a daidai kasan kasusuwan haɓar dabbar kasusuwan haɓar dabbar wato saman wuya kenan sannan ya yanka da dama in ba hago ne ya zai yi <laughs> ko da suna magana akan akan mai wanka da hannun dama shi yasa suka ce ya kwantar da ita a kwibinta na hagu to in ba hagu ne sai ya kwantar da ita a gifanta na dama sai ya kwantar da ita a kwibinta na dama ya fuskantar da dai abinda ake nufi a fuskanci alkibla da ita hmm. a fuskanci alkibla da ita sai ya yi sai ya da hagu na'am eh to kuma shi baya so ya samu ladan yankan ba wai yana so ya komai da dama ba yana son farawa da dama a tayammun farawa da dama bai nuna kan cewar a ai ba cin abinci ba ne yankan cin abinci ne aka ce ka ci da dama wajen shan ruwa ma ka sha da dama amma wajen farawa ne aka ce ta yammun fi shu'uni fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sha'anihi kullihi farawa da dama amma bai nuna kan cewa ba hago kullum a cikin saɓanin sunna yake ba <laughs> eh? yanzu in kace ma ba hago kace masa dole sai ya je ya yi rubutu da dama ya zai bai iya ba ka ba shi aiki wani kace masa wannan rubutun da yake yi da hagu ba shi da ladan sunna ta fitar da shi daga samun lada watakila ya rubuta watakila rubutunsa ya rubuta qur'ani kace ba shi da lada inda kawai ya rubutu da hagu na'am saboda haka shi yasa ai malamai suke maganar mai yanka da hagu din shi ma shi ma suka yanka na'am hmm. eh eh sai su zame ai duk wannan fauriya din ne ai duk fauriya ce wato dai kar ka ɗauke wukar daga yankan daga abin yankan kar ya zama to kan cewar wato abin da ya sa suke faɗan fauriya saboda yayin da ka fara yanka an fahimta yayin da ka fara yanka kaga ka riga ka yi infadul maqatil ba za ta rayu ba ko ba haka ba ba za ta rayu ba to dabbar da take an ji mata ciwo ba za ta rayu ba aka zo aka yanka ka za a ci ko ba za a ci ba A kan wannan sabanin yake wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan Wa ma a as-sabu illa ma da Wa ma dhubiha 'ala an-nusubi illa ma da zakkaytum illa ma da zakkaytum abinda aka yi yanka daga cikin wannan ake nufi al munkhaniqatu da sauransu to in ba a yi fauriya ba wato ka samu dabba da take an kusan kashe ta baka sani ba akwai sauran rai ko babu sauran rai sai ka zo ka sake yanka wannan yankan na biyu shine ainihin yankan amma yankan farko ka ji mata ciwo ne shi yasa aka ce dole ka bar wukar a hannu kada ka ɗauke ta ta zamanto yanka ɗaya kake yi domin in kai yankan farko sai ka ɗauke to ka ji mata ciwo sauraka in ka zo na biyu ka zo za ka yi yanka idan dabbar da sauran ranta za a ci in babu sauran ranta ba za a ci ba shi ta suke cewa dole a yi fauriya an fahimci hikima ta su ko <laughs> na amma kamar yadda muka ce akwai tafsil a matabar malik akwai tafsil na fauriya din don suna cewa idan dai kayi ne domin ka tabbatar kan cewar kayanka komai da komai kuma a kurkusa ne babu laifi amma aka samu jinkiri to shine wannan ba za a ci ba hmm. yace fa in rafa'a yadahu qabla ikmali zaka thumma a'adaha fa qala ibn habib tu'kalu in kana bil qurb in ya fara yankan sai ya dauke hannunsa sannan ya dawo to ibn habib yace in kana bil qurb in a kusa ne za a ci wa in taba'ada lam tu'kal idan kuma yayi nisa ba za a ci ba wa qala suhunun la tu'kal suhunun ko yace la tu'kal qawlan wahidan ba za a ci ba inda ya dauke hannunsa sai ya dawo da ita wa in kana bil qurb ko da a kusa ne in ji suhunun وتأول عليه بعضهم أنه إن رفع مختبرا أكلت waɗansu kuma suka ce ma'ana idan ya ɗauke domin ya gwada ya gani yankan ya yi ko bai yi ba da za a ci wa in rafa'a wa huwa yara annahu kad ajhaza lam tu'kal idan ku ya ɗauke yana ganin kan cewa ya gama yankan ne yana ɗaukewa sai ya gane akan cewa a ashe yankan nan bai gama ba to a nan wajen ba za a ci ba domin in ya dawo zai zamanto ya yanka wadda take unfidar makatilaha ta riga ta kasa ya zo kuma ya yanka kuma dabba in ta kasa aka yanka ba za a ci ba wannan wani tafsili kenan da suka kawo wa qala akhar law akasala kana asab wa rajaha jawaz akliha al-lakhmi wa abul qasim ibn rabi eh, al-lakhmi abu suka rinjayar da cewa za a iya ci wannan alfauriya ɗin ba sharadi ba ne tunda abin wanda ake yin sa duk ah, dan da niyyar yanka ɗin, wannan saɓanin da aka kawo akan dabbar da ta faɗo daga sama ko aka kaɗe ta ko aka buge ta mm, to shine in aka riski rayuwarta akwai in aka riske ta da sauran rai aka yanka za a iya ci to a shahid wannan halin larura shi malik ya kawo mun bayyana me halin da ba na larura ba ka'ida shine kamar yadda muka ambata a wato a yi yankan da niyya sannan a yi shi da gaggautawa sannan a yanka waɗannan abubuwan guda hudu da aka ambata jijiyoyi biyu da magudanar iska da magudanar abinci a yanke su gabaɗi wannan shine sifar yanka na hakika na'am hmm. to ai abin da ya sa abin da za ka kula inda ka yanka makogaro sai ka yanka wannan jijiyoyin hmm, don a waje suke a wajensa suke inda ka yanka makogaro sai ka yanka su hannun kaza inda ka yanka makogaro na gudanar iska saboda a samansa suke a samansa suke hmm. a samansa suke ah, kaga shi yasa ai yace wal hulqum majran nafas al hulqum shine magudanar iska wala yusalu ila qat'i al wajjayn fi ghalib illa ba'da qat'ihi ba a kaiwa ya zuwa ga yanke waɗannan jijiyoyin sai bayan an yanke shi in dai ka yanke shi to za ka yanke waɗannan jijiyoyin annahu qablahuma domin shine kafin su afwan na aka same ce su ne a gaba da shi daga shi sai su na'am na'am eh annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya dora kafarsa akan a akan fuskar rago eh na rago ne amma kaza za ka dora kafa ne akan taman nuru eh wannan dan ka ta kai da jini ne <laughs> na'am na'am man salisu kuma ya haya ya zanta min hadisi daga malik daga zaid ibn aslam al'adawi daga ata ibn yasar maulan maimuna cewa wani mutum daga cikin mutanen al'ansar wato mutanen madina daga banu Harifa, banu Harifa suna daga cikin aus batnun min al-aus na'am ya kasance yana kiwon wato wa a taguwa taguwa mai nama a ne nono a Uhud a dutsen Uhud liqha ko laqha ba a ce ma taguwa haka sai in tana da nono wato ma'ana tana shayarwa mm-hmm. a uhud dutsen uhud ko sananne ne dutsen uhud Ya nan arewacin madina sai mutuwa ta zo mata wato alamun mutuwa ta sauka a gare ta za ta kasa sai ya yanka wannan dabbar ya yanka wannan taguwar bishe bazin da wani itace mai kaifi wato itace ba wuka ba ce itace amma kuma mai kaifi sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zalika akan wannan sai ya ce babu laifi ga wannan taguwar da aka yanka ku ci ta ku ci ya halatta musu su ci to ka gani ba da menene shahid anan ya nuna a halin larura tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha wal wal yuhiddu ahad wal yuhiddu ahadukum shafaratahu wal yuriha dhabihatahu dayan ku wato ya fike wato wukarsa bakin wukarsa da zai yanka da ita ya hutar da dabbarsa da zai yanka to kaga ka'idar yanka da wuka ake yi to amma wannan a halin larura don za ta kasa wannan ya nuna a halin larura za a iya yin yanka da abin da yake ba wuka ba kamar yadda ya zo a hadisin rafi ibn khadij wannan hadisin dai kaga yadda malik ya kawo shi mursal ne ko tunda kaga shi afa ibn yasar tabi'i ne yace wani mutum daga cikin ansar wannan abin ya same shi aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan kaga ai baya nan tunda tabi'i ne to amma wannan hadisi ne muttasil afa ibn yasar ya rawaito shi daga abu sa'id al-khudri sai dai malik a wajen sa mursal ne amma hadisi ne muttasil ibn abdulbar ya kawo shi da isnadinsa a cikin musnad al-bazzar ya ɗauko shi daga cikin musnad al-bazzar da kuma musnad na abu ishaq as-sarraj as-sarraj yana daga cikin masu almasani ba a san shi sosai ba amma yana nan musnad as-sarraj ya ruwaito shi daga hadisin abu sa'id al-khudri to ash-shahid ya nuna cewa a halin larura za a iya yin yanka ko ba da wuka ba a halin larura hadisin rafi ibn khadij da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma an harad dam wa dhukira smullahi alaihi fakulu laysa sinna wa dhufr wa suhaddithukum amma sin fa azm wa amma fa mudal habasha yace duk abin da yake kwararar da jini za a yanka jini ya zuba kuma aka ambaci sunan Allah yayin yankan to ku ci laisa sin amma banda wato haƙori banda farci kuma zan yi muku bayani in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ce kun ga dai haƙori to kashi ne farce kuwa to shi ne wukar habasha yan habasha wato yan habasha su da wukarsu wajen yanka shi ne farci ba sa amfani da wuka ta ƙarfi wato kenan kada a koyi da waɗanda ba musulmi ba wajen yanka da abin da suke yankawa to a shahid a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma an harar dam da abin da zai kurarar da jini wato za a iya yin yanka da shi za a iya yin yanka da shi mu yanzu gashi nan zamani ya zo sai ka ga abin nan ake yi lantarki ake kawai a kawo dabbar wani abin nan karfe ya zo kawai sai ya dace kawo dace wanda kuma suke yi din saboda abu ne wanda ake yanka ɗaruruwa da dubunnan dabbobi tunda abu ne wanda ake turawa ya zamanto masana'anta kamar yadda ake yi mayanka din da ake yi sai a ce wani yana nan yana kawai yana kunnawa yana bismillah bismillah yana kunnawa haka ake yankan to yana ɗaya daga cikin yanzu abubuwan da ya kawo iskali da dama wataƙila insha Allah a darasi na gaba za mu yi bayani a kan abubuwan da malaman zamanin nan suka faffaɗa gani da irin wannan yanka na kuma ya ce ya zanta min hadisi daga male daga nafe daga wani mutum daga cikin mutanen al'ansar an ce ibnu ka'ab Ibn malik ne abdurrahman ko abdullahi daga mu'az Ibn sa'ad ko sa'ad ibnu mu'az wannan shakka ne haka aka haka nan aka rawaito hadisin akan shakka cewa wata kuyanga ta Ka'ab ibn Malik Ka'ab ibn Malik ɗaya daga cikin sahabban nan guda uku da Allah ya ambata ya saukar da tubansu. su sha'iri mawaki ta kasance tana kiwon waɗansu awaki nata a dutsen sala dutsen sala yana nan dutse ne wanda in ka fito daga yamma daga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka kalli yamma ba kudu ba kun san dutsen Uhud yana kudu to yamma kuwa a dutsen Uhud yana arewa yamma kuwa shine wannan dutsen Sala'a yana nan dutse ne wanda ta gefansa wannan masallatan da ake ce masa ba a masajid masallatai guda bakwai ai a kasansa suke a kasan jabal Sala'a din yake shine ya iyakance tsakanin ardul kurdi a da da da wannan asih da kuma shi shine a tsakani a tsakankani yana nan dutse ne babba a tsakiyar madina to tana kiwo a kan wannan dutsen na sala sai wata akuya daga cikin awakin nata sai wato a usibat sai hadari ya same ta wato ta samu tsautsayi ta samu rauni sai ta riske ta wato ta riske ta kafin wato mutuwa ta zo mata mhm. fa zakata bi hajar sai ta yanka ta da dutse sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan sai ce babu laifi da ita kuci mm, wato kuci a ah, akuyar ta riske ta an ce a riwayar bayan da ya zo wannan hadisin shi ma kun ga haka malik ya kawo shi da rajulun minal ansar amma hadisi ne muttasil yana cikin bukhari a cikin bukhari sai ta karya dutse yanda yake zai zama to yayi bakinsa yayi kaifi sai ta ɗauka sai ta yanka akuya ka ji mata mana muku nan abin nan in aka ce mace ta zo ta yanka ragon layyanta ce ina mu ina yankan rago to ita kuwa yarinya haka kawai ta zo ta yanka duk wayannan abubuwa kamata ya zama to kan cewa yara sun sani dan baka san a halin da mutum zai kasance ba wani lokaci hmm. na'am to kaga a shahid an yanka da dutse ka'ida ba shine abin yanka ba amma in dai za a iya in dai a halin larura tunda shine maksudin babu a halin larura za a iya yin yanka da abin da yake ba kuka ba na'am kuma ya zanta min hadisi daga malik daga Dawud ibn Thawr ibn Zaid addini, daga Abdullahi ibn Abbas an tambaye shi akan yankan da nasaran larabawa suka yi yankansa sai ce babu laifi a gari a ci wannan ya karanta wannan ayar wanda duk ya jibince su daga cikin ku to yana daga cikin su wannan hadisin yana daga cikin abinda ake ce ma a taswiyatul mursal shine waɗansu suke cewa malik yana tadlisi tunda wannan hadisin saur ibn zaid addili ya ruwaito shi daga ikrima ne daga abdullahi ibn abbas sai malik ya cire ikrima ya yi taswiya ya miƙar da isnadin saur ibn zaid daga ibn abbas ya kace wannan tadlisi ne na'am hadisin da ikrima yake shi yasa suke shi yasa zargin sa da cewa malik yana tadlisi shi ma ya cire ikrima saboda akwai magana akan ikrima saboda maganar da aka yi a kansa kar ya ambace shi amma kuma a waɗansu wuraren ya ambaci ikirma a cikin muwatta amma dai a nan isnadin sai bai ambace shi ba sai ya tasu ya miƙar da isnadin kama babu ikirma to yanzu sai mai yadda cewa malin yana tadlisi eh? ai bai ambata a wani waje ba a wannan isnadin ya ta tadlisi ko bai yi ba Huh? <laughs> Eh? malik bai yi tadilisi dilisi ba saboda wannan ba ta dilisi ba ne don kowa ya san saur ibn zai bai riski ibn abbas ba saboda haka kowa yana ganin wannan isnadin in malamin hadisi ne ya san tabaqat yana gani zai ce wannan hadisin mursal akwai yankewa shi ka mai tadilisi yana kawo shi yana yana fadar da sunan wani ne dan ya miƙar in ka gani zai zamanto almajirin dama yana da riwaya daga malamin amma a wannan hadisin bai ruwaya daga malamin ba yayi ruwaya da wasiɗa ne zuwa malamin to in ya cire wasiɗar sai ya miƙar da isa da sai a rinka ganin kamar ɗalibin yayi ruwaya daga malamin sa mubasharatan nan ko akwai wani a tsankani da ya da ya cire shi to amma a inda yake malamin ɗalibin bai yi riwaya daga malamin ba dan bai riske shi ba idan ma an cire wasiɗar babu tadlifi a nan tunda an san dole akwai wasiɗa tsakanin su dole sauri ibnu zaid akwai wanda ya gaya masa daga ibn abbas tunda bai rikice ibn abbas ba saboda haka yace sai dai idan ibn hajar shi ya ne ya ma malik lauya yace sai dai wanda zai ce irsali ma ana yi masa taswiya ba tadlisi ba kawai in yace akwai irsalu taswiya to shi zai iya cewa malik ya yi taswiya amma babu tadlisi ana <laughs> to mu dawo ga fikihun an tabbai ibn abbas akan nasaran larabawa idan suka yi yanka za a ci yankansu ya ce za a ci me yasa aka yi wannan matsalar abin da yasa aka yi wannan matsalar shine shin ahlul kitabi da Allah ta'ala ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum abincin waɗanda aka ba su littafi su ma halal ne a gare ku wannan ana maganar wanda nasarancinsu ko yahudancinsu ya zama tun ingantacce ko ko wanda ba na yahudancinsu ko nasarancinsu zama tun ba ingantacce ba ma'ana in aka samu ba yahude ko ba nasari in dai bani isra'il ne babu shakka cewa yahudancinsa da nasarancinsa dama gare su aka aiko annaba annabi musa da annabi isa annabi isa ya ce ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum saboda haka wanda ba bani isra'il ba in ya to kirista ko ba yahudi a shari'ar musulunci an yarda da cewa shi ahalin kitabi ne ko ba ahalin kitabi ba hmm? saboda me ya ya rike littafin bayan ba shi aka aiko ma ba annabi isa an aiko shi wajensa ba bani isra'il aka aiko ba saboda haka wanda ba bani isra'il ba in yayi musulunci an aiko eh, eh, karambani yayi ko ba karambani yayi ba ai in yayi kiristanci ya yi karambani ko bai yi karambani ba a wannan tashabbuhi ne ba amma ba shi ne asali ba don ya kama ai kama da aka ba shi hukunci ba kamar asali ba ne wanda aka riskar da shi ba kamar wanda yake shi ne asalin ba a shahid wannan dai saɓani ne tsakanin malaman farko wanda suka yi waɗansu suka ce duk wanda yake ba bani isra'il ba in ya zamanto ba yahudi ko ba na nasari to ba halin kitabi ba ne saboda haka macen da aka ce a aura daga ahalul kitab ba yahudiya ko ba nasariya sai idan bani isra'ila ce wanda aka ce a ciyan kansu sai idan bani isra'ila ne amma in ba bani isra'ila bane ba za a ciyan kansu ba to shine aka tambayi ibnu abbas akan wannan don a ji ra'ayinsa akan wannan kirista na larabawa za a ciyan kansu yace za a ci wato saboda su ma ahlul kitabi ne an sadar da duk da ba su aka aiko ma annabi isa ba amma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba akwai nasara na najran ba eh nasaran najran ba larabawa bane kuma da suka zo su ne suka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke su a cikin masallaci kuma har ya karanta musu ayoyin alqur'ani da rigingiman da suke yi fa in hajju ka min ba'di ma ja'aka fa in hajju fa in فإن حاجوك بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم wannan ayar akan nasaran najran ne kuma nasaran najran larabawa ne da haka an yi musu mu'amala ahlul kita, to ne shahid akan wannan imamu shafi'i shine yake da wannan ra'ayi cewa idan ahlul kitabi ba bani isra'il bane to su ba kitabi ba bane amma kaga Ibn abbas ya ce nan har larabawa saboda haka hukuncin ahalul kitabi ya hau kan duk wani wanda yake mai bin addinin yahudanci ko nasaranci sawa'un min bani isra'il ko ba bani isra'il ba ko bature ko bakar fata ko balarabe ko ba bafarise inda ya addinin nasara ko ya addinin yahudanci to ahalul kitabi ne za a iya auren matansu za a iya cin yankansu in suka yi wannan shine maksudin fatawar ibn abbas amma maksudinsa da ya ce ya karanta wannan ayar wa man tawallahu minkum fa innahu minhu dan ya nuna cewar cin abincin su ba yana nufin kuma a dauke su majibinta lamari ba bi ma'ana je a ce waɗanda za a ɗauka mahauta masu yanka don an ce ci abinci a ɗauke su a ɗauki yahudawa da nasarawa da nasara su ne ma'aikatan fawa in aka yi haka an yi wala'i an jibince su a cikin lamari don ya gargadi cewa a halin larura za a iya cin yankan su in suka yanka za a ci amma a musulmi ya je ya dangana sha'anin yanka ga yahudu da nasara su ne za su rinka masa yanka to wannan ya ƙetare abin da aya ta ce kuma ya shiga cikin babin muwalati jibintar lamari shi ne shahidi da ibn abbas ya kawo wannan aya mu hadisi na ƙarshe ab ashe na biyun ƙarshe ne na'am kuma ya zanta min hadisi an malikin cewa riwaya ta riske shi cewa abdullahi ibn abbas ya kasance yana cewa fakuluhu abinda duk ya yanka jijiyoyin wuya to ku ci shi ibn abbas abinda yake ganin zai tabbatar da yanka yankan jijiyoyin wuya to har malik din ma yana ganin haka a cikin alhulqum saboda dai yana ganin ba za a yanka jijiyoyin wuya ba sai an yanka kogaro sai an yanka alhulqum na'am kuma ya zanta min hadisi an malik daga malik daga yahya ibn sa'id al-ansari daga sa'id ibn al-musayyib ya kasance yana cewa ba abinda duk aka yanka da shi idan dai ya yanka wato jijiya Ah, fala ba a bihi to babu laifi a kansa inda zai yanka jijiyar kai ya kuma yanka makogaro to babu laifi a gare shi in ka bukatu ya zuwa ga wajensa wato almustahabbi shine wuka amma duk abin da yake zai yanka wato jijiyoyi ya yanka makogaro inda zai yanka waɗannan to babu laifi idan bukata idan idan larura ta sa wato bisa halin larura ne amma in ba halin larura ba a mustahab a yanka a yanka da wuka na'am na'am nan sai mu tsaya nan insha Allah amin na'am akwai wanda na'am da gidan gonar kudu ya ake yanka su eh to tunda dai ahlul kitabi ne sai a ciyan kan nasa amma ka bari duk wannan matsala din zamu kawo ta nan gaba zamu zo sati mai zuwa insha Allah so da tana daga cikin matsaloli da suke sababbi da suka zo wanda malamai suke tafatawa a wannan zamanin tunda ka san ana zuwa ga kaji ana kawo su daga Brazil daga Australia mm, musamman daidai na kajin Brazil da kajin Faransa mm, kuma sai ka ga sun rubuta a jiki su ce halal mm. har haka suke rubutawa waɗansu ba ruwansu da rubuta halal ɗin amma duk menene hukunci na'am malin isa na'am toho wato wai in za a yanka sama da dabba daya idan aka yanka ta tana motsin kar a kawo wata a yanka ta don kar ta sai ta sai wannan ta gama motsin saboda ganin motsin wato kamar wani dan rashin wato kwadaitarwa ne dai kan rahama shi yasa ya aka ce idan in za a wasa wukar ma kar a watsa kar a wasa tana gani dabbar a koma can gefe daga baya a wasa ba dabbar tana gani ba saboda ita ma duk yana daga cikin rahama yana daga cikin rahama da dabbobi addinin musulunci addinin rahama ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal yurih wal yurih dhabihatahu ya sanya abin da zai yanka ya zamanto ya samu hutu to ana ganin yin haka din zai hana zai hana ta hutu don zata ta shiga cikin razana tunda su ma suna razana ai mutuwa har dabba ta san mutuwa na'am eh na'am نعم وفي الحديث أنه لا يشترك في الهدي إلا إذا كانوا أهل بيتكم يازو أحاديثي cewa ba a tarayya a cikin hadiya a cikin nusuk la yusharaku fi nusuk ba a yin tarayya a cikin nusuk a cikin yankan hadiya sai dai idan ahlul baiti wa ahlul sai dai mutanen gida ma'ana waɗansu bare ba za su haɗu ba tarayya akan yin hadaya, to haka ma wajen layya hadisin da yake nufi to shi azurkani ya ce hadisin jabir na kan cewa sun yi ishtiraki a lokacin hudaibiya mutum bakwai um, akan taguwa ko akan raƙumi to sai ya fassara shi da cewa wannan abin da ya zo a cikin hadisin abin da ake nufi ke haka zurkani ya fassara amma da dama na ce muku zan binciko na ga uh, a sana'ani al'amiru sana'ani a cikin littafinsa a tahbir wajen sharhin at-taisir a hadithu taifir ya kawo riwayar ibn umar daga wanda ar-ruzain ruzain ruzain as ya fitar da shi hadithin ibn umar cewa yake yi mutum biyu ba a tarayya a cikin akuya ta yanka ba a tarayya a cikin saniya ta hadaya ko layya ba a tarayya a cikin rakumi ta hadaya ko yanka sai dai idan mutanen gida ɗaya ne to shine hadisin da malik yake wannan ya fi dacewa bisa abinda shi az-zurqani ishara da cewa hadisin jabir yake nufi hmm? ishara ne ga wannan hadisin na ibn umar wanda ke cikin rozai duk da ibn abdulbar bai kawo ba amma da na bincike a ni dai wani abin da ya bayyana a gare ni kenan wannan ma fa'ida ce da ya kamata mu kayyade ta ina safi na kawo da Allah an rubuta an mai da shi to za ka kayyade Allah na'am awa ba na'am batun warqata bin nawfal ah, ainihin rinjayar ga ibn abbas ya faɗa nasaran larabawa za a ci yankansu <laughs> malam usman kaga mishkilan saban ambatan khilaf kenan wani lokacin aka ambaci saɓani, sai ka riƙe ƙaunin da yake shine marjuhi ƙaunin rajihin baka riƙe shi ba <laughs> eh, wanda suke cewa wanda suke cewa ba za a ci yankan nasaran larabawa ba to sai za su ce kamar waraka ta bin naufal ba za a ci yankansa ba yanzu yanzu kamar waraka a ce yayyanka yanka ba za a ci yankansa ba ko ba haka ba eh, saboda haka shi ibn malik ya kawo magana ibn abbas dan yayi raddin kaulin waɗansu daga an samu daga cikin tabi'ai wanda suke faɗan haka cewa bani isra'i bani wato nasara da ba da yahudawa in dai ba larabawa bane to ba za ba su hukuncin ahlul kitab ba saboda haka ba za a auri matansu ba ba za a ci kansu ba wannan kauli ne to wannan kaulin ba shi da rinjaye mai rauni ne kaulin da ya furin jaye shine maganar Ibn abbas nan da muka faɗa cewa nasaran larabawa za a karbi za a ciyan kansu dalili kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi jiziya daga nasaran banu tagliba kuma larabawa ne banu tagliba ko gashi kuma Allah ta'ala cewa yi قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا jizya وهم صاغرون نصارى nasaran bani tagliba an karbi an karbi jizya a wajen su to wannan ayar kuma ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi jizya daga waɗanda aka ba su littafi saboda nasaran banu tagliba sun zama to cikin wanda aka ba mu littafi ko ba su zama ba eh eh kai nake tambaya suna ciki ko ba sa ciki suna ciki tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi jizya daga wajen su dan haka ahlul kitabi ne saboda haka kunun kus na'am eh wajen yanka wajen yanka ana bayyanawa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ha an ji eh, bismillah to kuma wajen yankan bismillah kawai ake cewa amma aka kara da Allahu akbar yana da kyau bismillah Allahu akbar amma haza minka ilaika imam malik ya ce shi baya son a kara da wannan la'alla hadisin bai inganta a gare shi bane amma hadisin anas ya faɗa اللهم هذا منك منك اليك عن محمد وعن وعمن لم يذبح وعمن لم يضحي من امه محمد صلى الله عليه وسلم نعم تو wannan wanda suka rubuto rubuto wannan yace Allah ya kara wa dakta lafiya da nisan kwana amin na kasance ina azumin litinin da alhamis akwai dan uwana matarsa ba ta da lafiya sai aka kirawo na asibiti domin na bada jini sai aka gwada ya zama iri ɗaya da naka. sai ni kuma na je na aje na aje azumin domin na bada jini to ni kuma malam ina buƙatar bayani akan wannan abin da nayi Allah ya tsara mu hajiya lafiya amin amin eh babu laifi kai ne ai dan ka dan ka tsirar da rai mm, kai ne dan ka tsirar da rai kuma kana jin tsoron cewar amma aje azumin da kai wannan ba dole bane sai ka aje azumin ba idan aka ja jinin ka bai nuna azumin ka ya kare ba azumin ka na nan amma abin da ya sa ake son a mutum da aka jaji aka ɗebi jininsa ko ya yi ƙaho ake so ya aje ya karya azumi saboda kada wannan ya sa masa rauni ya suma kar masa shi yasa ai kaga asibitin ma da idan an ɗebi jinin mutum sai su bashi madarar pik eh, har maltina ma ko <laughs> eh, sai su bashi dan ya samu ya dan murmure to amma ba wai cewa azumin yana ɓaci bane da fitar da jini amma hadisin abtar alhajim wal mahjum yana da tawili kamar yadda muka yana da fassara kamar yadda muka ambata lokacin da muka yi karatun sa a cikin al'umda ah, saboda haka babu laifi a kan yadda kai ah, wannan kuma yace ubangiji Allah ya tsara wa malam lafiya da nisan kwana mai albarka Allah ya tsara wa hajjiya lafiya da iyayen mu baki daya amin malam wallahi wani abu ne yake damu damuna ni ce wani dan shi'a yake so na kuma sanda yake mun na aure amma bai taba cewa yana so na da yi ladata da ni ba wallahi malam duk mutane da suke so na ba dan Allah suke so na ba kowa ya zo da tashi bukatar yake zuwa kuma wallahi malam na na haƙura na kame kaina ba na komi shine na jima ne na jima kamar kawai na aure shi kamar kawai na aure ɗin shi'a na huta tunda kowa ba dan Allah yake so na ba amma kuma duk da haka ina neman shawararka a tunda shawara kike nema tunda shawara kike nema ki zo ki zo a baki shawara sai zo insha Allah to madalla اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله muna roƙonka a wannan sa'a mai albarka da kake karban addu'ar bayinka sa'a karshe ta ranar juma'a Allah ka amsa addu'o'inmu Allah wannan majalisi da muka yi mun zauna a cikin ɗaki daga cikin ɗakunanka muna karanta sunnan manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka da ka sanya sakina ta lullube mu ka sanya mu cikin waɗanda mala'iku suke nema musu gafararka ka sanya mu cikin waɗanda mala'iku suke amin akan addu'o'insu abinda ya san roƙa Allah ka ba mu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mahaifiyar mu Allah ka ba ta lafiya wanda suke neman addu'a akan yaran su akan yaran su da ya bata muna roƙonka Allah ka dawo musu da shi akwai wadda za a yi wa aiki ranar Lahadi tana neman addu'a ita ma muna roƙon Allah ya rabbi ka sanya mata nasara a cikin aikin da za a yi mata masu neman addu'a da bukatu wanda kai ne ka san bukatun kowa Allah ka bamu akwai masu neman addu'a Allah ya kawo musu kayan su lafiya ya sa musu albarka a ciki Allah ka biya musu bukatar su akwai masu neman addu'a akan matarsa akan matarsa da take cikin nakuda tana da juna biyu Allah ka sa ka haihu lafiya kuma Allah ka sanya albarka a cikin abin da za a samu akwai mai neman addu'a akan waɗanda suke neman aiki muna roƙonka Allah ka yassare mu Allah ƴan uwanmu da suke neman aiki Allah ka ba su Allah ka buɗe musu ƙofofin falalarka Allah ka yassare musu ƴan kasuwar mu Allah ka ba su albarka a cikin kasuwancin waɗanda suke ciki ma'aikatanmu Allah ka ba su albarka a cikin ayyukan manomanmu wanda suka koma gona domin noman rani Allah ka ba su albarka Allah ka ba su girbi mai albarka waɗanda kuma suke neman jaraba suke neman yin jarabawa muna roƙonka Allah ka ba su nasara Allah ka ba su nasara akan jarabawarsu Allah dukkan bukatunmu na alkhairi wanda bayin dukkan bukatu waɗanda bayin ka salihai suka nema daga gare ka na alkhairi Allah mu ma ka bamu dukkan waɗansu abubuwa na sharri daga da bayin ka salihai suka nemi tsarin ka daga gare su Allah ka tsare mu Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka yi mana maganin ta'addanci da 'yan ta'adda Allah ka yi mana maganin 'yan ta'adda a cikin wannan al'umma mu Allah ka karya su Allah ka karya su Allah ka tarwata tarwatsa jama'a Allah ka tarwatsa taron su Allah ka jefa razani a cikin zukatan su Allah ka sanya sabani a tsakankanin su Allah ka dakusar da kaifin su Allah ka bada nasara a kansu Allah ka shiri jagor Allah ka shiri shugabannin mu Allah ka shiri shugabannin mu Allah ka ba mu gabanni na gari Allah ka ba mu ingantaccen shugabanci a wannan ƙasa tamu Allah ka bamu ingantaccen shugabanci a wannan kasa tamu Allah muna roƙonka ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka yalwata mana arziki اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين